Haka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. ran lailatul kadari za a neman sa daga wajen musulmi a wannan dare na juma'a a cikin labarin namu za ku saurari karin hasken malami kan halar da ya kamata a dauka a cikin masallatai a cikin wannan dare. Ɗaruruwan mata kirsoci na coci Angalika na ƙasar Nijar suka yi taro a maraɗi a wannan mako domin tattauna nauyin da ya rataya ga mace da wajen tarbiyyar iyalinta akwai mu da ƙarin haske. A cikin shirinmu na musamman za mu kawo muku labarin auren 'yan biyu ko tawaye a cikin ƙabilar zabar mata akwai gwalo. Tuma da la yanzu ga labon naku ɗaya ina bin ɗaya a wannan juma'a biyar ga watan afrilun shekara ta 2024 an gudanar a kotun ƙasa da tattauna tsige kariya ta tsofan shugaban ƙasa Muhammadu bazum bayan duba batun sai a ranar goma ga watan mayun shekara ta 2024 za a bada sakamako. Daren Lailatul kadari za a hane masa daga wajen al'umma musulmi cikin ranaku da ba su jere na kwanaki goma na ƙarshen watan azumi. Kamar wannan daren Juma'a, masallatai na cike makil da musulmi domin karatu alkur'ani mai tsarki da kuma yin wa'azi. Ya ya kamata musulmi ya kasance a wannan dare. Amsa tare da Ustaz Haladu Yahaya a cikin rahoton Hawa Usman. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa annal masajid lillahi fala tadum ma Allah ada shi masallaci kenan dakin Allah ne ba a roƙon wani abu kenan ba a sa wani abu gaba wurin nan sai Allah sai kuma al'amarin shi al'amarin ibada da abin da yayi kama da hakan kenan abin da ya yi a yi tanadin abin da duk zai ba da gudunmawa ya gaba da nutsuwa ga yin ibada da kiyaye kuma duk abin da zai kawo wani hargitsi da wasu abubuwa waɗanda za su hidda mutane nutsuwa Domin samun suga cikin sauƙi kuma a farashi mai rahusa ga al'ummar ƙasar Nijar, gwamnatin Nijar ta saka suga a farashi mai rahusa da za a iya samu a wurare daban-daban. Cibiyar ƙungiyar addinin Musulunci ana saidawa can da ke nan birnin mai Ustaz Haladu Yahaya shugaban kwamitin saida suga a cikin rahoton Nuru Hassan. Sako 800 ne gwamnati yabba ƙungiyoyi na addinin Musulunci Dan saidawa mai sauƙi ga talakawa kwamiti uku aka yi biyu masu saida sako-sako e, guda wanda yake saida daga kilo guda zuwa abin da ya kai kenan kilo 24 sikari ana saida shi daga kilo guda zuwa sako guda matakin da dai aka ɗauka shi mamba na kwamiti kai ya sa hannu cikin sai da mu wani ko mun kusancin shi da shi ya da sakon nan guda nan ne a en kadai ake sai da wannan sukari kenan abu ne na farko don tukun a samu experience Fiye da marayu 600 ne suka samu ceto daga wata mata da ke kwamen ɗin difa wannan mata tana tallafa ma marayun a lokacin watan azumi da kuma sallar layya tana samar musu da tufafi da abinci a ranar sallah madan zara a cikin rahoton gidi abdurrahman. To alhamdulillahi abinda muka fuskanta shine yawancin lokuta marayu suna kuka a sallah wannan shine ya zaburar da mu muka assasa wannan abu muna ba ma marayu kayan sallah kenan in azumin watan Ramadan ya kare in ya a lokacin sallar laye kuma muna yin yanka mu ba su nama sai dai iya marayun da muke doka matsatsu ne ba kowane maraya ba akwai abin da muke diba marayu wanda muka gani ba su da halin samun kayan sallah daga shekara ɗaya har zuwa shekara goma sha uku a gaskiya yanayi ya sauya saboda a da muna mu kai ƙarshen marayun mu gabaki ɗaya amma a bana cikin maraya kusan 667 maza da mata to mun samu complete bai wuce 200 ba To kana kun ga har yanzu dai muna da bukata ba mu sani ba ko zuwa karshe ko la'alla mu samu ko kuma yanayin yadda muka ɗauka mai maraya biyar mu bashi biyu ko uku haka yanzu dai muke ta da al'amarin Kira na zuwa ga al'umma shine gaskiya mu dukufa mu sanya hannayen mu gabaki ɗaya a cikin wannan aiki saboda marayunan idan sun lalace al'umma gaba ɗaya suka lalace ce ma. To daga yankin Difasa yankin maraɗin da maraɗi mata kiristoci na cocin Angalikan a Nijar suka yi taro bisa taken mata kiristoci da lokaci shugabar matan kiristoci madan Ibrahim Fata ta yi wa Muhammad Mamman ƙarin haske kan wannan taro nasu. Mace kusan ita ce uwar gida, don shi muka zo ɗaukar magana Ubangiji don kuma mu yi aiki da ita. Jigon wannan shekara shine mace Kirista a cikin wannan zamanin nata. Wannan zamanin fina-finai sun mamaye shi, salula, whatsapp mace da ta tashi salula ce take ɗauka da maraice in ta dawo daga aiki kuma ba tare da ta kula da mai gidanta ba ko yaranta ta kuma kunna tv wa zai kula da iyali mace ce mana in ba ta yi wannan ba gaskiya muna cikin tsaka mai wuya don jan hankalin mata da su mai da kuma kanin su ƙasa wajen kula da gidajensu don shi ne muka zaɓi wannan taken in ba haka ba duniya ce za ta kula da iyanta da ɗakinta wannan ne manufar Donc c'est surtout ça l'objectif. Wani kudirin doka da ya shafi soke ƙananan hukumomi majalisun mashawarta na birane da na yankuna an saya masa hannu a ranar jiya hudu ga watan Afrilu daga shugaban kwamitin ceton ƙasa na CNSP Brigadier Janar Abdurrahman Chani a cewar kamfanin dillancin labarai na ANP. Kudirin na nuna cewa duk ƙananan hukumomi na ƙasa za su kasancewa cikin kula daraktocin gudanarwa. biyar na daraktocin gudanarwa bisa shida. na ƙananan hukumomi na Nijar take da za a naɗa su ne a an ka naɗa su a ranar jiya bisa umarnin shugaban CNSP. mataimakin sakatare janar na ma'aikatar harkokin wajen nijar umar ibrahim sidi ya tattauna a ranar jiya tare da mai kula da harkokin wucin gadi na oem madam nicolata giordano tattauna ta mai da hankali kan batun koro bakin haure daga kasar algeria hukumar nijar sun gayyaci kungiyar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ca da oem da ta kafa tsarin tantance waɗannan mutane tun daga kasar algeria domin sauƙaƙa jigilar tasu zuwa ƙasashensu na asali Wani kasamin haɗari ya afku a ranar jiya da yamma a magangamar hanyoyi ta birnin Zandar. Haɗarin ya faru dalilin rashin birki na wata mota da ta shiga cikin wata mota ta daban kusa da wuraren da ake sai da man fetur na smuggle. Mutane da dama suka ji rauni hudu daga cikinsu suna cikin mawacin hali. Kanal Isufu Lagbo, gwamnan Zandar a cikin rahoton Ali Keta. Motoci biyu ne suka yi tuho haɗu duka suka kone akwai wani moto ɗaya da yake a wajen shi ma ya kone kuma mutane wajen gwammai ne suka ƙone aka kai su a asibitin zandar a cikin mutane goma da suka kone hudu suna cikin wani mawuyacin hali tare da babban darakta na asibitin ta zandar ana ta ba su magani hudun za a kai su a wajen da ake farfadowa transféré de suite Sai kuma a yankin tawa na fama da cutar ɗan sankarau musamman ma cikin jihohin Abalaka da Madawa. A cewar shugabannin kiwon lafiya cutar na ja da baya a Madawa a inda take ɗan tsayawa a Abalak inda mutum kusan takwas suka harbu da ita. Dr. Abdulmumin Abdullahi na speed ɗin tawa da ƙarin bayani a cikin rahoton Idrisa Adamu. nan dai inda muke cikin shahatawa al'amari ya dan fara sha da baya e wajen madawa sai dai wajen abulaka har yanzu al'amari yana nan kamar yadda ya fara ko kuma yanzu a ce ma ya dan karu hiya da da saboda ko shekaran jiya an aiko muna resulta na da muka aika preliminary kin su caya mai eh wajen shi abulaka ina ganin mun samu wajen mutum takwas ko bakwai ne wanda suke positive sun karu bisa wancan na da to lalle madawa mace mace tun kwanan baya ba mu samu mace mace ba an koyi ha tela ma ke ciki wanda suke samu ɗaiɗai biyu biyu na bayan abalak da madawa ba inda muka samu mace mace akan ɗan sankara wanda suka kamu da ita muna da magani wanda za a musu a likita a allura in lokacin allura ne amma na kwaya ma akwai wanda ake iya bada waɗanda suka warke duk yawancin su dai a zancen ne kama ka dama madawa ne aka yi kama yawan mutane jiya dai zancen da ne kai ba mamalati ko guda wanda ake auke kwance a likita duka sun koma gidajen su warke. Cibiyar raya al'adu Faransa da Nijar CCFN an kafa ta ne a ranar 9 ga watan Fabrairun shekara 1963. Wannan wuri na karɓar taruka daban-daban da wasanni da baje koli da horar da masu fasa'a. Koya aikin CCFN yake a hali yanzu tun bayan rufe ofishin jakadancin ƙasar Faransa ko kuma wani tasiri ne haka yake ta ga aikin gidan. Dr. Iro Sabiu mataimakin darakta na CCFN a cikin rahoton Ismail Jibo. Yanayin da CCFN take ciki a halin yanzu kamar da ne babu wani canji. A farko haɗin gwiwar niger da Faransa ne suke ɗaukar nauyin tafiyar da aikin wannan cibiyar, wanda kowane bangare suna taimakawa domin samun kasafin kuɗin da cibiyar za ta yi aiki yanzu halin da ake ciki gwamnatin faransa ta janye da kanta ita kuma gwamnatin Nijar ta yanke shawarar ganin cewa wannan cibiyar ta ci gaba da aiki ko da ko halin kaka ne saboda muna cikin yanayi na maganar ƙasa ne kenan ya zama cilas mu karɓa ba don turawa sun tafi za a rufe cibiyar ba ko a nuna kasawa wajen aiki da cibiya. To sai rahoton da ya rage mana auren 'yan tawaye a cikin al'ummar zabarmawa na tattare da bambance-bambance idan aka kwatanta da sauran kabilu a Nijar a lokacin da ake auren tawaye ko 'yan biyu yaya ake auren 'yan tawaye a Kwaigwalo Zainabu Hamidu wata mace mai fasahar al'adu da ke Kwaigwalo ta yi bayani kan yadda auren yake a cikin rahoton Ummu Umaru. a nan garin kwaigwalo kaka ake yin auren tawaye. Tawaye hige diga ba gani ce Idan ana auren tawaye in samari ya ga budurwa ko da kuwa yar uwarta ta rasu in tufafi ne in kaya ne zai saya kai ko ma menene daidai ake yi babu wani bambanci in an hudda na ɗayar to ɗayar ma sai an hudda nata in sun shirya sai su kawo kuɗi da goronsu a hudda rana abincin tawaye daban ne ake yin shi babu wanda ke tabawa sai tawayen su kaɗai an sun kare sai su sa ɗaki sirhi ranar aure sai su keɓe hatta ma uwayen amaren waje suke huta sai a bar tawayen su kaɗai da dangin nasu tawaye tarihi nan sai a ɗauko ƙwarya a ba ma'auratan biyu a ce su raba ta wanda ya samu babban ɓarin shine zai samu 'ya'ya masu yawa wanda kuma ya samu ƙarami zai samu ɗa guda ko biyu. Shin wa'annan al'adun ana ga ci gaba da yin su a nan garin Kwaigolo? Yanzu ma abin yake tunda an kawo sabon salo duk abin da ka saya sai ka siya ma waccan ga saluloli da su shadda komai iri ɗaya in mace ce a mata na mata in kuma namiji ne a ɗinka mishi na maza. wanda ya ki yin wa'annan al'adu yaya abun zai kasance tawai tawaye ba sa yarda saboda dukkan su bakin su ɗaya ne in kuma ka sake dawowa sai an yi lallashi a je wajen uwaye ana ba su haƙuri kenan in aka zo neman auren sai da izinin bata goyon wanda za ya aure za su dukan da tun can ana shaida ma yar ta ne wance yar uwar kiwa ta samu masoyi wasu sai su yi hushi sai an rinka ba su magana ana lallashin su wasu har ma barin garin suke ke yi auren kuma ba zai yiwu ba idan aka tai a haka sai su rinka kawo ma yar uwar tasu wasu irin saddabare har ma kuma ta kasa zama auren mataki nawa ne akwai yayin shagulgulan auren ta gwaye da alborno ta wai hinka arhige in namiji yake neman auren sai uwar amarya ta musu tufafi iri daya su suke sakawa a ranar biki in an zo tarban amarya an zaunar da anguna a daki daya sai a ci ma amarya to da huddo angonta cikin tagoyin guda biyu idan ta kuskura ta taba wani wanda ba shi ba to sai a kwashi ihu ana cewa bata sami mijinta ba bata same shi ba daga nan sai uwar amarya ta bada diya jika biyar bayan satin auren akwai wa'in tuhahi da ake ma anguna in kuma amarya ce bata goyar to nan ma sai an ma yar uwarta miji shine zai yi wannan valizkin guda biyu abin da ya sa ma matar shi haka kuma zai saya ma yar uwarta To duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan sashen Hausa na Sido Kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin mu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.